Jirgi na ɗaukan jirgi mai jaruma wannan giya mai kayan yaƙi rana raba musu aiki. Sardaunan gobera injiniya Ibrahim inuwa mahotar ba. An gaishe da Ali Salis Isa da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniya. Yanzu kuma sai jigon rahotannin namu. Daga ranar tara zuwa sha uku ga wata mai kama na juli ne kabilar gobar ta duniya za ta gudanar da babban muhawarar tarihin gobarawa a babbar jami'ar birnin sokoto da ke tarayyar najeriya taron da zai samu halartar gobarawan duniya masana tarihin gobar masu ilimin su da sauransu masarautar sultan abdubala za ta halarci wannan gagarumin taron gubrawa na duniya sakamakon haka ne wato ka aiki suka hira da alhaji ibrahim salif sarkin baura na sultana da gobe yadda taron zai gudana ga abin da yake cewa alhamdulillah ashe akwai mutane suna nura da komi a gobir suna tunanin gobir eh, jansi ne wanda ya cancanta wanda bai san shi ba ma ya san shi to tunanin nan ya zo mana daga babban university ta usman dan fodiyo ta sakkwato wanda su suka yi tunani saboda sun tabbatar da cewa ita wannan university din cikin ƙasar gobir take tunda sakkwato gari gobir ce shugaban wannan university shine ya yi tsari ya ce yana da kyau jama'an nan da ake waye da university din nan wanda take ma unhani ya kamata a san tarihinsu shi a dalili suka yi tsari na muhawara ta ƙabilan nan uku da ke kewaye da wannan university da gobira da kabawa da zamharawa a shekarar bara sai aka yi muhawara bisa kabi sun yi lahiya sun kare lahiya bana shekara ce ta tarihin gobir da suka tsara kuma suka aiko mana tawaga gobira mazamnan sokoto sun ka taso suka iske sultan suka kawo mai wannan albishir wanda mu muka karba da hannu biyu akan wannan taro da mun kai na farin tare da su a gare shi ne mai girma mai daraja sultan ya aza mini nauyin jagorancin wannan kwamiti na tsare-tsaren eh, mu ga wannan muhawara da za a yi bisa kan menene za a tattauna a cikin wannan muhawara abin da za a tattaunawa a wannan lokaci bisa tarihin gobir gobir da gobira kamun yau gobir ta yau wani irin eh, canje-canje an ka samu cikin tsarin gobira har zakwa yau da za a tattauna da su kenan amma cikin wannan tsarin kaga yadda tsarin yake tahiya akwai asalin gobira sai a nemo menene asalin gobirawa daga ina suke sa'annan bayan shi akwai al'adu da halshe wanda gobira suka fara umfani da shi kamun yau bayan shi akwai eh, kamar tsare-tsare na mulki da an ka sani ga gobirawa can baya da yau da kuma yaya ake tafiya da wannan tsare-tsare na mulki sa'an nan akwai sarakunan gobir sarauta ta gobir wani irin sarakuna ne ta kumsa kaka aka yi a yi sarki na gobir kaka aka yi a yi sauran sarakunan hwa da sarkin gobir sa'an nan akwai zamantakayya da gobira sun kai daga inda tushensu yake zakuwa inda suke yaya ne da ina da ina da ina da ina biranen da sun kai sun ka zamna har zakuwa yau bayan shi akwai wannan canje-canje da aka samu na cikin al'ummar gobira ana son a san wani irin alheri ya kawo ma kabilan nan ta gobira jansin gobira za mu yi sani a cikin wannan taro kamar eh, mutum nau ne za su halara wannan taro kuma ina ne za a yi shi lalle wannan taro yadda university nan ta ɗauke shi taro ne ya wuce yadda duk wani zai zato a nan saboda taro ne na duniya an nuna mana cewa university kamar goma sha biyu ta duniya wadda za ta halarta ga wannan taro kuma bayan shi kowace university da za ta halarta za ta zauwa da cikin abubuwan da za a tattauna da su wanda kowane cikakken mai ilimi ya yi nazari ya rubuta yana son shi wallafa gaba al'umma tunda ko nan university din abdulmuni ta yamai ina jin akwai kamar marubuci goma sha biyu wanda za su wallafa wasu abubuwa wanda yake cikin tarihin gobir ina ne za a yi wannan taro taro za a yi shi garin sokoto cikin ƙasar najeriya daga tara zuwa sha uku ga watan bakwai julai kenan na shekarar alashi ibrahim salifu sarkin bora na sultana ɗin gobar kenan thank you labarai, nishaɗi, al'adu, tarihi, musulunci.